الرحمن to wannan suratul shamsi abin an hiya khamsa ashara aya aya goma sha biyar ce qala razi al maqsud min hadhihi sura at targhib fi ta'at kwadaitarwa ga ayyukan ta'a wa tahdhir min al ma'asi da tsoratarwa ga yin zunubai wa qad aqsama Allah ta'ala bi anwa'i makhluqati Allah ya rantsuwa da makhluqan sa masu yawa almustamilata alal manafi al azima wanda yake sun tattara akan abubuwan amfani masu girma li ya ta'ammala mukallifu fiha domin mukallafu domin mutum wanda an ka azama aikin shari'a ya sa hankalinsa cikin su wa yashkura ala gode ma Allah saboda waɗannan nimomi da Allah sa cikin waɗannan abubuwa li'anna ma aqsama Allahu bihi yahsulu minhu waqa'un fil qalbi duk abin da Allah ya rantsuwa da shi to kai yasa sa babban abu ne cikin zuciya zuciya kamata ta dibe shi ta ga hikimar da a ciki to rahim wa shamsi ina rantsuwa da rana wa duhaha da hantsinta ku ba ni'imar da cikin ta kun gane in babu rana ko shuka ba mu yi ko ka shuka in bai samun hasken rana ko kwaya ba zai yi ba haka ne ko ba haka ba wal qamari ina rantsuwa da wata lokacin da ya bi rana ai tabi a an inda gurubiha yana mai hitowa kun ga da wata ake lisahin shekara ta ibada wannan ha da lokacin ah, rana da iza jalla lokacin da ya bayyana duniya kenan والليل da dare lokacin da ya rufe duniya wata kowa ya shige gida ya huta wancan ko abin kowa ya fito ya nemi abinci ai bi yugadi ha bi zulmati wa idha fi salasati eh, li mujarrad zarfiya wato idha wal amil fiha firul qasim ina rantsuwa da kaza da kaza da kaza was sama'i kuma Allah ya rantsuwa da sama da abin da ya gina saman nan ƙarhin da ya gina saman nan ku biyar da abin nan ginin nan ginin masallaci ma ya buwaye mutane balle ginin <laughs> sama eh, balle gina duniya wa hiya qudratullah ne ikon Allah wal ard kuma Allah ya rantsuwa da ƙasa da abin da ya shinhi da ƙasan nan kuma Allah ya rantsuwa da rai wa ma da abin da ya halitta ta ko ko yan maishe ta ga kuwa waɗanda yake masu daidaita da juna kun gane ko to bayan ya halitta rai ya daidaita ta fa alhama fujura ya karantar da ita abinda afajirci wata kawa kenan ya shirye da ita hanya biyu kamar hada ina hunna dai eh, abinda afajirci da abinda ta kawa ai bayyana la Allah ya bayyana mata hanyar alheri da hanyar sharri wa akhara ta kawa abinda ya kamata a fara cewa an ka bayyana hanyar alheri sannan a ce da hanyar sharri amma sai an ka ce hanyar sharri da hanyar khairi domin kan ayoyi shi daidai da abin nan kalmomi kada aflaha To Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa don ya ce duk wanda ya tsarkake rai to ya yi babban rabo. Yaya ake tsarkake rai ne ka bi abin da Allah ya ce, ka bar abin da ya hana, wa ƙarha ba. Wa ƙarha ba man da duk wanda ya turbuɗe ransa da yin zunubi domin kamar ya turbude ta kenan bai tsarkake ta ba ya sa ƙasa ya daddanne ta har abin ta lalace to wanda yi haka nan karha ba ya ru ya yi rukushi to ci gaba to wa zakara ta'ala fi ma yati ala tariqil misali Allah ya ambata don ya kawo mana misali bi man dasta nafsa wanda ya ruhe ransa wa hasara yayi hasara wa lam yuzakkiya bai tsarkake rai ba fa yabla haballe shi babban rabu wa kala kazzabat samudu samudawa da ƙarshen su da komi na sun ka ta manzon su sale da wa ha wato don ƙetare haddin su don girman kansu da sabi da guya ne ha wai don ni za su bi abin nan magana wari idan ba ka wato idan ba su ashka lokacin da mahi rashin arzikin su ya tafi wato sun ka aika shi shine sunan shi kudar bayan da sun kaki sai suka shirya wato abin nan akwai raƙuma wadda suka ce ba su yarda da sale sai ya kawo musu aya ya ce wace aya kuke so ce ka hidda raƙuma daga wannan dutse ya yi addu'a Allah hidda raƙuma bayan haka nan raƙuman nan an ka ce tana radda take sha ita ɗaya ke sha ba su sha radda suke sha ita ba ta sha amma kuma za ta ba su nono bayan haka nan sun ka ga ruwan ya yi musu amfani sai suka shirya koyi wani ya ta ya kashe ta kun fahimta ko shi kuma lokacin da ya tashi wato wanda shi so rashin arziki domin shi jawo musu kamar mai ashana ne cikin aljihu ya dai kasa ya kone gari duk da shi da waɗanda a cikin garin duk a mutu gaba da shi fa qala lahum rasulullah alhali manzon Allah ya faɗa musu na katal lahi wasu kuya ina tsoratar da ku wato raƙuman Allah da shanta kada ku hana ta kada ku taɓa kayanta wa kana laha yawmun wa lahum yawmun tana da yini su ma suna da yini ya tsoratar da su ya ce raƙuman Allah ce kuma ruwan nan na Allah ne shi ya ce ga yadda ake yi ina tsoro ina yi muku tsoron kada ku taɓa kada ku taɓa ta wa kadzabu kun ga ba ko ce su yi sallah ba don sauki in eh, raguwa kawai ku bari ta sha ruwa ranar ta ko kuma ku sha naku sannan kuma ta ba ku nono eh haran da bala sha din ba eh wa kadzabu in tazadi فلا يخاف fa kazzabu sai suka karyata shi kaulihi ga magana shi zalika da ya faɗi aka na min al murtabi alaihi nuzul azab wanda yake halaka ta shine zai wajabta muku sauka azaba in khalafu in sun saba fa ha sai suka kashe ta li yaslima lahum ma ushir biya domin ruwan shanta ya zan nasu ne adam da malaihim rabbu sai ubangijin su ya narka ke su bizan bin saboda zunubin Fasawa ya daidaitar da azabar akan su domin azaba in ta ta duniya za ta hada na kwarai da mudu Eh, ku dibi ah, nan abin nan ah, musibun da ke zakkuwa in ta taho da na kwarai da mugu duka ta same su sai dai ran tashin kiyama a bambanta wala ya khafu wala ya khafu ku ba ha ah, sannan kuma da Allah ya darkake su bai tsoron a tawo a tambaya don ni kun gane ko eh, sannan ko kuma abin da fa da la da wa duk amana su guda yayi alhali bai tsoro ko kuma ya yi sannan kuma bai tsoron wato uku ba wato bincike a ke a tawa a bincike ba a nada kwamiti na a ce yabi ne <laughs> eh, kama ta kafin muluku an aki bata ma ta walo kuma yadda sarakuna ke tsoron aki ba abin da sun kai domin in mutum ya yi laifi ya gane ya yi laifi ya ji tsoro sai zo jin tsoro kada abin nan talaka su yi bore to shi Allah bai tsoron haka nan li'annahu ta'ala la yus'alu amma ya fa'al ba a tambayi shiga abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna na sune mutane ake tambaya wa hadha tahzirun liman yasilla wannan tsoratarwa ne ga wanda ke saba ma Allah da kafirci wa gairi da wani sa fa inna Allah yaliku bi Allah zai halakar da shi da wannan zunubi nashi wala yunjihi min shay'un sanan kuma ba abin da zai بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مبارك daga suratul layl بسم الله babu abin karatu da yake بسم الله الرحمن الرحيم هي إهدا وعشرون آية آية عشرين دقيقة وموضوع الرئيسي الحث على التصديق والإنفاق و فأيتروا وغتيروا وغبكتاوا وغتيروا والتهذير وتروا وعن التكذيب دقيين قدر قرية والبخل دا أبن الروع وكما متعني سنكسو برغدن gwargwadon دبان دبان daban-daban كما haka nan kuma sakamakon su daban-daban yake to wallahi idza ya gasha ina rantsuwa ina rantsuwa da dare lokacin da ya rufe ya rufe da dukan sa da darmati kullu baina samai wal ardi sun rufe duk abiyari abin

wannan hari za ta jalla wato Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufe tsakanin sama da ƙasa da duhunsa kuma ya rantsuwa da abin nan yini wato daga fatu daga hito alhijiri zuwa faduwar rana idan ta jalla lokacin da ya kuranye duniya فتكشف وظهر واذا بالموضعين لمجرد الظرفية والعامل فيها أصل الفيل وأتو الله نعلم سوى دوات أن لوكا تندى أبوك أتوكا أتوكا رفيا فوتوكا بودي to ci gaba wa ma khalaqa dhakara kuma Allah ya rantsuwa da da abin da ya halitta namiji wal unsa da mace wato ikon sa wanda ya halitta namiji da mace wato ya halitta Adam da hawa ko ko kowane namiji kuma ko wace mace kun ga wato a rarraba halittar mutane maza da mata wani ikon Allah ne wanda yake in mutum ya dime shi zai bi abin da Allah ya ce inna sa'yakum la shatta lalle aikin ku daban-daban ne a mutalifun ba amilun lil jannati akwai cikin ku mai aiki don ya samu aljanna wato shi aikin da wa amilu sannan mai aiki linnari don wuta bil masu yatu abin da nan yana yin sabo to fa amma man to fa amma man amma wanda ya ba da haƙƙin Allah wata Allah ya ji tsoron Allah ya bi abin da ya ce wasaddaka bil husna sannan ya gaskata kalmar shahada wadda ta fi kyawu wato kenan abin nan ita ce kalmar shahada qala hawa amala ala muqtalaha domin husna abin da ya fi kyawu ya gaskata kenan ba ya fada da baki daya ba kuma ya yarda fa sami sirhu lil yusra to shi wannan za mu sauƙaƙe masa ga sauƙi wanda ya fi sauƙi ya fi ai nusashiru lahu tariqa za mu sauƙaƙe mai hanyar aljanna zuwa ga aljanna wa amma man ba. ما من بخل واستغنى ma man bakil amma wanda ya rowa bi haƙƙin lahi da ya gaskata wa ma man a wa ma man bakil amma wanda ya rowa ga haƙƙin Allah wasta ga ya wadatu da kansa daga barin imani daga barin ladar ubangiji wa da bil husna sunna ya ta kalmar shahada wadda ta fi kyawo fasani ya sirhu lil usra Allah ce za mu sauƙaƙe masa gabin zunubi har ya kai ga tsanani ya fara cikin wuta kun ga kenan uh, kowane mutum Allah ya halitta shi ga abin ya sauƙaƙe masa abin da ya nufi da shi wanda ya sauƙaƙe ma shiga wuta hanyar shiga wuta dai an sauƙaƙe masa ita biyu a wanda Allah ya niha hada aljanna sai a sauƙaƙe musu hanyar shiga aljanna har ya kai gare ta Allah ya sa mu cikin nasarai wa ma yughni an mali wa ma yughni an mali dukiyar shi ba ta wadatar masa komai ba ta kudi masa komai shi wanda zai shiga wuta idan ta da lokacin da ya gangara cikin wuta inna alaina Allah ya ce inna alaina lahuda wallahi abin nan shirya gare mu take litabyin tariqil huda mu ne wajibi mu ke bayyana wa hanyar gaskiya min tariqil ladal ita masala amruna don abi umarnin mu bi sulukil awwal na shiga hanyar kwarai wa nahayna min irtikabil asani kuma da mu ke hanawar abi umarnin hanya wanda ya bita wato bai bi umarnin mu ba وإن لنا وإن لنا للآخرة والأولى كما قريم lana lal والأولى wal الدنيا kuma كما wato lahira ta mu ce wal ula duniya ta farko kuma ta mu ce saboda haka duk wanda ya nemi lahira ko ya nemi duniya ba daga gare mu ya neme su ga ba kamar ka tafi ga mai abu ka ɗora roƙon wani can daban wanda yake abin bai shafe shi ba kun gane Allah ya tsare mu fa man talaba kuma min gairi na duk wanda ya nemi duniya ko lahira ba da gare mu ba ba kada a hada ya kuskure fa an da ku fa an da ku na tsoratar da ku ayyuhal qur'an mukallafun ya ku ba abin nan masu hankali na mun tsoratar da ku na shiga wata wuta ta talarta wanda yake tana huruwa بأفئدة عين أصلي تتلذى تلذى بثبوتها ai ta tawakkal wadda yake tana huruwa ina tsoratar da ku ga shiga wuta wadda yake tana huruwa la la ba mai ta sai mai rashin arziki ko kuma wanda shi rashin arziki wato in ya zama mai rashin arziki duk wanda ya shiga wuta ko da musulmi ne ya zan shi kenan wanda ya ce wanda ya shi rashin arziki wato kenan wanda ya kafirta Allah tsare Allah da shi ya shiga bai fita Allah zai kaza wata walla wanda ya kare ta annabi wata walla ya bada bai daga barin imani kun ga wato wannan ya nuna kenan wanda ya rashin arziki kenan kafir wa hada al hasan mu'awwalun li qawlihi ta'ala an yi mai abin ta'wili in ya mutu bai bai bai tuba ba domin Allah ya ce wanda furu ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma abinda da bai kai kahirci buga wanda ya so ويكون المراد <coughs> آه، المصلي المؤبر المصلى المؤبر وان ضعفونا هر ابدا واتكينا كاتب آه، أبنا صلاة المؤبر صلي المؤبر واتو أبنا آه، كينان أونا تهر أبدا باب صلي نير وَمَا عَلَى الْسِّيْءِ الَّذِي wasa ya tajannabu hal ashqa wanda ya shi arziki ko kuma taqi zai ne sanci wannan wuta Allah ya ce malau shine wanda ke bada dukiyar shi ya tazakka alhali shina tsarkakewa kansa ko kuma ya tsarkake ubangiji ta'ala bi an yukhrijahu Allah wa yana neman tsarki Allah ya tsarkake shi yukhrijuhu lillah yana bida dukiyar nan don Allah la riya an ba don riya ba wala sumadan ko ba don ajiba fa yakunu zakiyan inda Allah sai ya zama mai tsarki wurin Allah ko kuma mai ba da zakka kun ga zakka asali wato ragewa zakka ya ƙara abu ko ya tsarkake shi to nan eh, inda mutum ya shidda dukiya daga abin nan ya shidda wani abu daga dukiyar ta kamar ya rage ne ko ba haka ba eh da gani da amma karawa ya yi domin ya tsarkake ta kamar mutum ya yi dauɗa ga jiki ya ce ba zai yi wanka ba kai ya rage kibashi Eh, eh? Eh, wato abin nan kenan maimakon ya karu garagewa ya haka nan wanda ya hidda zakka wato ya tsarkake dukiyarsa kuma shi ya tsarkaka wajen ubangiji wa ma li ahli inda min ni'matin tujzi an ce wanda wanda yayi abin nan wanda ke bada dukiyar shi yana yana hidda zakka kuma yana tsakakuwa zuwa Allah wato ba yayi don riya ba yayi don ajiba wato zai nisanci wannan wuta wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza kuma ba yayi don Allah ba yayi don ya saka mu wani wanda yayi mai wani alheri ba don haka an ce wa ma li ahadin inda min ni'matin bai da wata ni'ima wurin sa babu wani ni'ima wurin sa ga wani tujza wanda ake saka muka ba yayi don ya saka ma wani ni'ima da an kai masa ba ba wani ya taimake shi yace na gode bari in kawo masa wani abu ba ya kawo ne don Allah ai lam yuti malihi li raddi ni'matin li ahadin bai ba da dukiyar shi ba don mai da ni'ima ga kowa an'ama alaihi qabla zalika wanda yake yayi masa alheri gabanin wannan yayi ne don Allah kamar waɗannan mutane ba mu ko san su ba hmm. to ce gaba illa tiga wa jira bil ala sai dai yayi don neman yarda ubangijin sa madaukaki ayi talabi ridallahi allazi amarahu bil infaqi yayi don neman yarda Allah wanda ya umarce shi da ciyarwa don Allah wanda saufa wanda ke yin haka nan kuma shi ma zai yarda in Allah ya so ai bi ma hu da abinda ake bashi min sabbi nan lada fil jannati zai yarda rawa ruya an ruwaito an ababakar ishtara bilalan al mu'azzab wato bilal lokacin da ya musulunta yana bawa sai uwayen gidansa sun suka abin nan suka daure shi cikin rana yana dibinta suna yi mai azaba aka aza duwatsun zafi cikin jikinsa sai abubakar ya taho ya saye shi ya yanta kun gane ko ala imanihi saboda imanin sa wa ta kahu ya yanta shi wa qala al-kufaru sai kafirai sun kace inna ma fa'ala zalika li yadin kanat indahu yayi masa don wani alheri da ya taba yi masa don haka yayi masa wannan wala ya'rifuna al-arhiya amma ba san wata kyawun hali ba allati tatamatta biha an-nafsul mu'min al-karima ba san halin abin nan halin kwarai wanda mumini ke jin daɗi ba domin mumini in yayi alheri ba wani ba alherin da wani yayi masa yake dibi ba daɗin da yake ji tsakaninsa da Allah shi ke sa yana yin wannan kun gane ko Allah ce tuzuri bil mal domin imani da Allah ta dukiya ce dukiya ba komai bace gare shi wata ja'alu thiqataha billahi wa ita wannan arahi aryahi halin kwarai na addini wata kullun tana sanyawar amincewar rai ga Allah fa yuguni Allahu bima bima yahsibuhu yahsibuha wato Allah sai ya wadatar da wannan rai ga abin da yake ba ta na kyauta fa inna amal as-siddiq radiyallahu anhu aikin da Abubakar yayi abadahu anin nari wannan aiki ya nisantar da shi daga wuta wa asabahu Allah bima radiya bima radiya anhu anillahi kuma Allah ya bashi lada saboda ya yarda da Allah kun halka ko min sawabi wa sanan ladar da ya bashi wa haka da kullu mu'min haka nan kowane mu'mini ya kata dibi ya kata dibi tilkal arahiya kowane musulmi wanda ke koyo da irin wannan hali na kirki at-tayyibatul karima wanda yake mai tsarki mai karimci ja'ana Allahu min ali Allah sanya mu cikin wannan mutanen wannan aiki bi manni wa karami kamar waɗannan mutane masu ayyukan alkai Allah ya taimake mu gaba to to bayan haka nan wannan sura ta kare ah, duk masu aikin alkhairi Allah ya ji kansu waɗanda a cikin wata musiba Allah ya fitar da su to sai kuma abin nan suratul duha makkiya ah, ita wannan sura hiya ihda ashara aya wato ayoyinta goma sha goma abinda take karantarwa addul imtinani allazi an'ama Allahu biha ala nabi kidan ni'imomi waɗanda Allah yawa annabi bi zikri bali sifatihi zatiyya shine ta yaya zai kidan ya ni'imomin nan sai ya ambaci wasu sifofi waɗanda ya masa ga zatin sa al-aliyya madaukakiya wa bina'i akanin alaiha bayan haka nan ya gina wasu ya gina wasu hukunce hukunce akan waɗannan ni'imomi da ya masa min ikirami du'afa ina girmama wa abin na masu rauni wa alil hajati da masu bukata wa tahaddatu bi ni'matillah da kuma mutum in Allah ya bashi ni'ima shi bada labari wato shi nuna ya Allah ya ya ya ya ya dauka shi don ya gode wannan ma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallama akhiraha lokacin da sura ta sauka sai annabi ya kabbara yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fa sunnan takbiru akira saboda ka an ka sunnan ta yin kabbarori karshen ta ba farko ba karshe don a ji daɗin yin sujuda ga ikira warawal eh, amru eh, yal amru bihi fi khatimati kulli suratin kuma an ruwaito yin umarni da yin kabbara karshen kowace sura ba da bayan ta har zuwa Birabbin Nasi. wa huwa ga yadda ake yin kabbara Allahu akbar sau uku ko sau guda aw la ilaha illa Allah wallahu akbar wato da hailala da kabbara kun gane bismillahir rahmanir rahim eh a a ba cikin sallah ba ah, wadduha wato Allah ya rantsuwa da hantsi awwalin nahari farkon rana قسم Allah bi Allah ya rantsuwa da duha lima yabdu fi awwalin nahar don abin da ke bayyana farkon rana min al na motsi wa surur da farin ciki wa nur da haske wal da rayuwa kamar a bayyana annabi kuma Allah ya rantsuwa da dare lokacin da ya rufe ai ga tsabi zalamihi lokacin da ya rufe duniya da dukansa kamar yadda jahiliya ta rufe abin nan duniya da jahilci ma wadda aka rabbuka Allah ya rantsuwa da duha kuma ya rantsuwa da dare ma wadda aka ka. ubangijin ka bai barka ba wa ma kalakun bai ki ka ba ai ko bagi laka ba da istifa illahi laka bayan Allah ya zabe ka har abada ba zai ki ka ba wa huwa sabitun domin yarda Allah ba ta canzawa sai Allah kadima ce ba ta canzawa tun da ya riga ya yarda da kai ba yiwuwa shi abin nan ba yi shi musanya la ya tabbata bai musanyawa wa anta rasulu kai manzon sa ne wa aminu amintaccen sa ne wa khalifatu khalifa sa ne al alil qasa kun gane ko ya yi ma'ana a ce wai wahayi ya yanke annabi ya ta yana neman ai annabi ya ta haka nan karfi domin ya san Allah ya kawo masa ba da nema ba to dan me zai ta neman wani abu kuma kun gane to ci gaba wal akhiratu kuma wannan ba kyauta ce ta duniya ba ya malla ya abin ya shirye da duniya da shi walal akhiratu kuma ya yarda da shi sannan kyautar da zai baka ta ƙarshe khairul laka ya fi ta fi ma min al'ula ga kyauta ta farko ai lima ha don ta ƙarshe abin da an gare ta min karamat na darajoji laka wa ma hasaka bi da abin da ke ka bihi da shi min falisi na daraja wal wasilati da wasila na cewa kai dai za ka yi ceton duniya gaba ɗaya bayan kowane annabi an ce shi ya kasa wal maqamil mahmuda baka matsayi wanda ake gode ma wa shafa'atul kubra da ceto babba wato kyautar da za a yi ma ta karshe ta yi wannan ta farko wato ta duniya li anna fiha istidadun lil ukhra domin ta farko an yi ta don shinhida ta zan tattali ga ga ta karshe allati hiya al maqsudul azam domin ta karshe ita ce ake nufi kun fahimta ko to ci gaba wala fayo yu'tika wala sawfa yu'tika rabbuka tarbi. kuma ubangijin ka zai baka kyauta fil akhir daga lahira min la khairati ata'an jazilan zai baka kyautanni kyauta mai girma fatar da haka ce ya Allah na yarda abin da ka bani ya ishe ni na gode fa nabi sallallahu alaihi wasallam idan la arda wa wahidin min ummati fi nari in ya zan haka ne wannan bushara ce babba ga al'ummata domin ba zan ce na yarda ba alhali akwai wani cikin uh, abin daga al'ummata cikin wuta wa hiya arja ayatin fi kitabillahi wannan ita ta shi sa tsammanin alheri ga musulmi cikin littafin Allah li ummati ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ilahu na tamma jawabul qasim zuwa ga nan wato rantsuwa Allah ya rantsuwa da rana da abinan duha da dare zai yi ma wannan abubuwa ya zaɓe ka sannan kuma ba zai walwale zaɓen nan ba sannan kyautar da ya baka ta duniya wato ta farko ta ƙarshe ta fi summa barhana ta'ala ألم ga farkon abubuwan da ya fara masa tun abin nan sifofin sana na zati suma barhana ta'ala ala ma Ya yi dalili ga abin da ya gabata ma an amala sallallahu alaihi wasallam min al-inayati na yadda ya kula da shi al-kamila qabla nubuwatin gabanin annabi ya kula da tsaron shi fa qala yace alam yaji ka yatiman bai same ka maraya ba eh bi da abika da rashin na rashin ubanka qabla ka tun gabanin haife ka da sabata ashurin domin yana ciki da wata biyu ubansa ya mutu ya fito babu uba saboda kun gani ko ubansa bai da gori akan sai ce na ci da shi kun fahimta ko sai Allah ya dauke shi wata wata fiye ummuka uwar uwarka kuma ta mutu wa anta ibnu sitti sinin kana dan shekara shidda wa ma jaddu jadduka kanka ya wanda ya dauki lalura an ka azame lalurar ka shi ma ya mutu wa anta ibnu samani sinin kana dan shekara takwas ashe kenan tarbiyya shi ta Allah ce kawai domin wanda ya rasa waɗannan ya rasa mai tarbiyya har ya cikin shekara takwas babu mai iya cewa wani ya karantar da shi amma hmm. ko abin eh, ne eh, yana cewa yawa shi ne adabin eh, fa'awa wato abin nan ubangiji bai same ka kana maraye sai ya tattara ka ga bi an dan maka ila annaka ya hada ka zuwa ga ah, abin nan kawun ka bi dalib bil kafalat da reno kun gane ko wa amma wa ma tarbiyatuka amma abin nan wato ah, kafara shi dan ya ga kulin kwancin ka kawai ya ga tashin ka amma renon ka na sa gyara halaye wari ayatuka da tsare ka wata dibika da karantar da kai balam ya sa'al hafiya da adam bai sanya su ga hannun kowa ba minan nasu cikin mutane kun gane wa bil hadisi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi annabi yace addabani rabbi fa sanata dibi ubangiji na ya karantar da ni ya gyara halaye na ya ta gyara gyara wace ya ta karantar da ni saboda haka ashe ba wanda ya karantar da annabi sai Allah kawai wa ووجدك ضالا to wa wajadaka dhalan abinda azzalu ga larabci fatacce ko kuma zal wanda yake babu wata hanya mai kakkawar da yake bi Allah bai same ka baka da wata shari'a ba illa al'adu na jahiliya amma anta alaihi wa ta kenan ka rasa wani abu wanda yake wannan na shari'a al'ana min shari'a abinda kake akan kansa na shari'a lokacin da tsanka yan Allah ya ya dauko ka wato kana yaro a lokacin nan baka da komi na wannan bai same ka haka nan ba fahada ya shiryar da kai ko ga kishi yadda zal kenan ashe ba lalal na bacewa mutum bai san inda abin nan bacewa ta rashin wata hanya ta bi rashin mai shiryarwa rashin mai shiryarwa fahada ya shiryar da kai ai hadaka ila ya shiryar da kai zuwa ga shari'a Fasir ta qudwatan kaza abin koyi li jami'il alam da dukan duniya bai ma wannan ba na an yi gode wa wajadaka kuma ubangiji bai same ka a'ir wanda bai da dukiya ba fa aga na yi wadatar da kai aga na kai wadatar da kai bima an ko bima an an akana aka da bin da wadatar da kai da shi min rizqin na arziki domin wata abin da ya gada ga uwar shi ga ubansa wato abin nan baiwa guda kawai ita ma renon shi ta yi kawai an ka tata wa fil hadith laysa al-ganiyyu an katara ardi ba wadatacce ne wato ba wadata ne a ce wai yana da kaya da yawa da riguna da gidaje da wane ne ba shi an wadata ta ba walakin nal gina ginan nafsi abinda an wadata rayar abin nan wadatar zuci ila an sirta wato bai same ka ba ka da wadata bai wadatar da kai har ka zamo ila ma sirta ila zuwa ga abin da ka zamo gare shi min gina na wadata allazi la gina fawqa wanda yake babu wata wadata wanda ta kai gare shi bai yi ma haka ba na gode to wa idza kana al-amru bi yadillahi kama ra'aita in ya za al'amari ga hannun Allah ne kamar yadda ka gani to ga hukunce hukunce na to fa amal yatim wala saboda haka in ka ga maraya kada ka rinjaye shi ka amshe dukiyar shi baka san ko wani iri bane kun wani da ko au gaida da ko wani abu nashi kada ka karba ko ko kitabul nabi sallallahu alaihi wasallam an wa annabi cewa da ka san kai ka tashi maraya to saboda haka an Allah ya rike kai ma ni'ima in ka ga wani maraya kada ka kada ka rinjaye shi wal maqsudu bihi ummatu ana nufin al'ummar shi domin shi ba zai yi ba saboda haka wato ashe in kun ga maraya ba ku san kowane irin ajiya annan ta Allah ba ku girmama shi eh, ku ba shi haƙƙin sa kun gane wa masail wa to kuma in ka gama tambaya tambaya nan ta neman ilimi don annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya same shi zalan fahadahu ashe don kaga mutum yana neman ilimi bai sani ba ta ko kada ka walakanta ka ce jahilin da sai ba muri a shi ka taimake shi ne ba ana nufin roƙo ba ba roƙo ba eh, Roko ne na ilimi ka gane ko an ce duniya samun abin nan kaya ba shine wadata ba ashe mai neman kaya ba shine eh, eh, mai neman ilimi wanda zai dauka kan mutum shine abin nan shine nan. fala ta nar kada ka tsawace shi la ta zujuru kada ka tsawace shi ƙari don talaucin sa fa amma fa imma tu ko dai ka bashi wa imma an tarudda ko ko ka mayar da shi raddan jamilin kace Allah baka hankuri lai eh, ko layyinan biribin ka mayar da shi mai su'a mai sauki ko da duke yake nema kada ka tsananta masa wakila asailu wato zahiri shine za a fara bayyana mai neman dukiya to kakka walakanta shi to sannan wakila an ce ma'anarta asail huwa talibul ilmi neman ilimi. wa huwa asan kuma na shi shi wannan fasara ita take li muqabalatihi bi wujudika zalan fahada domin yayi muqabala da an ka samu annabi wanda bai da shari'a an ka shirye da shi da shari'a kun gane ko fa yajibu ikramu talib saboda kai in ka gama neman ilmi wajibi ne ka girmama shi wa insafuhu bi matlubi ka taimake shi wato da abin da yake nema wala ko wala ya wala yubasu fi washi kada in kaga almajiri ka gince fuska ka abin ka wala kan ta kamar ka nuna ya dame ka wala har ba a wata shi wala wala bi makarun kuma kada a fuskance shi da abin da baya da kyawu kun gane ko baka san shi da malami zai zama wanda zai taimaki duniya Eh, wa amma bi ni'mati rabbika kuma wato ga ni'ima ubangijinka in Allah ya ma annabci yayi ma kyauta fa hadis ka bada labari wato ga annabi ya mai kyauta da mashi shi annabi kuma ya dauka kashe sa shugaban duniya to ce ka bada labari da wannan fa inna tahaddatha biha bada labari ga ni'imar da an kawa mutum min shukuri yana cikin godewa amma kuma ba ka ce an bani ɗaya ba ka rike wa kun bi wajibiha alayka eh, abin da ya wajaba na yadda zakati da iyali wa ne duka abin da ya abin nan wa qala sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu an yara atara ni'mati ala abdi allah na son in yayi ma ni'ima ya ga alaman ni'iman nan ga ka ga jikin bawansa. Ci abinci mai kyau in sura mai kyau. A'a, in ka ci abinci mai kyau bacci za ka yi. Saboda ka ba za a ganka ba kana ta cikin daki ka gane da ka abin nan komi wadatar ka ci tare da iyalinka ah, kada ka ah, tuwanka daban nasu daban wani mai kyau eh, gwargwadon hali gwargwadon hali kada ka zan daban su mai kyau tare da su eh tare da su a to nan malam ban gane abin da ake nufi ba hmm. a ci tare da su ya zan ba tukunyar su da tukunyar guda a tukunyar ku guda yawwa wato ai ka ci tare da su kenan ba tilar ne sai ya san aku shi guda yawwa wanda kake ci da ba ta ci in ba ta ci to wannan kaga ba sai ka hana ta ba ka gane to madalla gida mai kyau yana cikin ni'ima gida mai kyau yana cikin gida mai kyau yana cikin ni'ima amma kada kai alfahari da shi sutura mai kyau eh, tana cikin ni'ima amma kada kai ta don alfahari yi ta don don abin nan don ko wani aiki inna mal a'malu bin niyyat ni kace eh الرحمن الرحيم wannan ita kuma sura hiya samani ayati ayoyi takwas ce abinda take karantarwa addu eh, imtinanihi wato Allah na kidan yawan imomin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama alin nabi sallallahu alaihi wasallama fi sifatil ma'nawiyya kun ga can da su fi zatiyai ne nan ko ga su wahin shi na ma'ana wa binaya ahkamin ala yasanna ya gina hukunce hukunci akai kun gane ko kamar waɗancan da ya faɗi sifofin da ya yi masa nan ya same shi maraya ya same shi abin nan baya da shari'a ya same shi kaza ya gina kunce kunce wannan shi ma ya yi masa wasu ni'imomi ga sifofinsa sannan ya gina kunce kunce akai fi kun fahimta ko ahkamin alaiha fi tawjihi kulli amri amri lillahi ga fuskar da komi ga Allah wa raddihi ilai da mai da al'amari zuwa ga Allah wa ragabatihi da kwadai zuwa ga ubangiji ta'ala wa raja ila khairi min kuma da fata alheri da gare shi ala kulli hali kun gane kamar yadda zamu gani na tawjihi في تواجيه في أحكام عليها في توا توجيهات في توجيه في توجيه باب ألف بسم الله الرحمن الرحيم Eh? eh? eh? A'a, in kana karatu yanzu muna yi ƙoƙarin karantar da kai da za ka yi karatun ne ba sai mun yi ba. Ka gane? To ba Allah. Allah ya ce alam na sharah laka sadarak ba mu buɗa ma ka ba abin nubuwata da annabci wa gairi ha kun gani wato buɗe ƙirji in an ce mutum mai ƙuncin ƙirji ne da yi masa magana ko wace iri ce sai ya kushi in an buɗe ƙirjinka ko mi an ka faɗa sai ka ce ƙara bayani ba ya faɗa ashe kenan wanda an ka buɗa masa ƙirji ba ya kushi wato babu ni'imar da ta fi wannan alam na sharah ka sadar ban buɗa ma ka ba ga ɗaukar alheri wa man yuridillahu an yahdiyahu shira sadarahu lil islam duk wanda Allah ya niyya ya ɗaukaka shi to zai shiryar da wato ya shiryar da shi to zai buɗe ƙirjinsa don karɓar musulunci eh, wanda fa Allah bai yi haka ba ya ja'alhu abin nan sadara dai kan harajan ka annama yas'adu fis sama kamar yana ta kana yana kun sai mutum na yin sa babu iska saboda haka wato sai ya abin nan yana yana lumfashi kadan kadan sai fada babu bai ba shugabanci ilimin sai bai na fada eh ilimin sai bai ko wani iri Allah ya tsare ci gaba wa wada ana an ka wuzirak wato na farko ya bude kirjinsa ko da annabci kuma da karba eh, gaskiya addini wa wada'na anka wuzra kuma ba mu kada laihinka nauyinka ba kun ga kowane mutum Allah ya ya halitta shi da wani nauyi na abin nan halin mutuntaka abin nan neman abinci yin kaza da ga sunan ba iyaka Allah duk ya dauke mu annabi waɗannan nauyi Allah ya ce ba mu yi ma wannan ba mu ka mun ka dama duk nauyin ka babu wani abu da zai zai baka ma rai ba wani abu da zai wahal da kai don ka mai da komai ga Allah ba mu yi ma wannan ba sai ce na gode in wanda ko Allah dai an kala zahara wato nauyin ka Allah dai an kala zahara wanda ya nauyi bayan ka da ba don an kusan ma da shi ba ai azalna an ka mun gusan mashi wa mana ana an yusi baka mun hana ma ya same ka an yusi baka alwazir mun hana ma ya same ka allazi yusibu abradin nas wanda yake yana samun mutane nauyi wanda ke samun mutane kai mun hana ya same ka fayan qad zaharaka balle ya nauyi bayan ka bi tabi wato ga dabi'a to fa khalaqanaka ma'suma mun ka halitta ka tsararre an zalika daga kowane mugunya dabi'a wa abara anku bil hadd anku nace wato mun tsare ka yace kamar mun kayar ma ba wai sai da ya haushi sannan an ka kusan mai ba kamin ya zo an ture lima ya ci min rabi ko lil muqabala domin ga shi nan daukewa daukewa wata muqabala ne ashe abin da ake nufi wato mun hana wannan nauyi ko iso gare ka ورفعنا laka ذكرا bayan haka nan fa mu ɗaukaka ambatonka ba fi jami'il alam duk duniya kowa na jin Muhammad rasulullah amma gaba ɗai fil alami amma ga cikin duniya gaba ɗai wa fil alami islami kasa kuma cikin duk wanda ya musulunta da an kai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam wa wato sharu ambace kama a zikiri inda da an kace la ilaha illallah ake muhammadur rasulullah bil azan cikin kiran sallah wani iqamata da iqama wa tashahhud ko yan abin nan tahiyya wal khutbati ko in limami na khutba inda duk yace la Allah sai yace muhammad wa gairi hada wannan su duniya cikin duniya wal mazaya da darajoji al adida masu yawa a zahirati bayyanannu al aliya madauka kafil akhirah duk ba mu yi ma wannan ba ce na gode ko ba haka ba to wa idza kana kullu hadhihi eh, minan in ya zan duk waɗannan ni'imomi sabita tallaka sun tabbata gare ka fadalan ne rabi kyauta ba don kai masa wani aiki ba kyauta ya baka wala yuza'azuka usulan saboda ka don kaga wata wahala kada ka ji tsoro kun gane ko kada ya tsoratar da kai in ja aka han in wani wahala ya kankar fuskance shi to kada ka ji tsoro fa inna ma huwa ziyadatu qarawar abin nan um, um, abin nan alkake ka ne wali kuta da bika kuma ana baka wata yan wahala don ai koyi da kai wato liyakata diya bika adbaku mabiyanka su yi koyi da kai fita tahammul wa dauka da hankuri komi an kai musu su ce an wa annabi saboda haka mun ya sami mu ba laifi fa inna ma'al usri shine hukuncin da za a ga to ka sani fa inna ma'al usri tare da tsanani akwai wani sauki to kun gani kuma to ga yana tayi abin nan lalle tare da tsananin nan akwai wani sauki wato al alif wallahu fil usri al awwal li ta'rif al jinsi da an kace fa inna ma al tare da tsanani akwai sauki wa bi lil ahadi tare da tsananin nan da an ka ambata wanda yake yana yiwa ya same ka akwai wani sauki to idza kurrat ko fal ma'rifatu idza takarrarat fa shay'un wahid wato ma'rifa in ta yi takarari abu guda ne in ka ce na gamu da mutumin nan na girmama mutumin nan to duk mutum guda ne na gamu da mutumin nan na girmama mutumin nan to duk mutum guda ne wannan kiratu ta karrara fashe ani na ga wani mutum na girmama wani mutum wasu daban ne wanda ka gamu da shi ba shi ka girmama ba na gamu da wani mutum na girmama wani mutum wato daban-daban suke saboda haka ashe da an kace inna ma al yusra tare da tsananin nan da an ka sani akwai wani sauki wa inna ma al usri tare da tsananin nan dai da an ka sani yusra akwai wani sauki ashe sauki biyu ne amma tsanani guda ne saboda haka biyu ba bin nan ɗaya ba zai rijaye biyu ba kun gane ko wali zalika don haka ruya an an abbas an ruwaito daga ibn abbas radiyallahu kuma lan ya ba usurin yusraini har abada tsanani guda ba zai rinjaye sauki biyu ba saboda haka duk abin da ya same ka in ka yi hankuri Allah zai gusar da shi wan nabi sallallahu alaihi wasallam qasa min al-kuffar shidda annabi ya garwa ya hadu da abin nan wahala daga kafirai summa hasala lahu yusur sannan sauki ya same shi bi nasrihi alaihim shine Allah ya taimake shi akan su fa idza faragata akwai gyara aya eh me an kace akwai ali akwai ali bi ina ma'al ma'al fa inna ma'al eh? ah, an gyara hmm. to ci gaba bai da faranta to kuma abin nan tun da ya zan wato Allah shi ke kawo sauki in ka kare sallah fa sabi wato ka wahala ka tsaya fi du'a ga addu'a wato in ka yi sallah kenan ka yi addu'a fal muradu an tuwasilal ibada abinda ake nufi ka sadar da ibada wata bayan wata wala wa katan kada ka bar wani lokaci min auqatika daga lokutan ka mina daga ibada fa idan ka faragata min ibadati in ka kare wata ibada atbiha bi ukra ka kawo wata qala umar ibn al-khattabi inni akarahu an ara ahadakum farigan ni ba na san in ga ɗayan ku yana zaune kawai ba ya aikin komai ba na ibada lafi fi amali dunya ba ga aikin duniya wala fi amali akhirati kun ba ga aikin lahira kun kun gane ko saboda haka eh, in ka gama wannan kamu wani to wai da wai ah, kuma wannan eh, ya kawo kamar misalin cikin littafin Malam Abdullahi na abin nan ni sunan littafi an taqribul daruri min ulumid din wato yana fassara wannan idan ka gama tahiya ta biyu tahiyar da za ka yi sallama in ka ce abin abduhu wa rasulu to sunna ne kayi kayi abin nan kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mustahabi ne kayi addu'a kamin ka ce assalamu alaikum ya fassara shi da wannan kun gane ko ba bayan an ce assalamu alaikum za a yi addu'a ga sallah ba eh ko wani iri eh? wakila ta da ka kai kankan da kai zuwa gare shi ragiban shi janna kana kwaɗe ga aljanna wa rahiban min nar kana mai tsoro ga wuta fa ya kata dibe ka atba'uka in ka yi haka nan mabiyanka su yi koyi da kai wa yas'aluna su yi arziki ashe kenan kun gani duk abin da annabi bai yi ba ba ya harata wani shi domin wato sai abin da ya shi ake koyi da shi don kuma shi ya ce muna ah, abin na alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin addu ala habin nawajid ashe kenan ko ba mu ga yi wani aiki ba in mun ga abin da khulafa'ur rashidin suna yi an umarce mu mu mudi sannan kuma ya ce khairul quruni qarni thumma luna sun thumma alladhina luna ashe ya tsarkake waɗannan karnuka abinan sahabbai da tabi'i na tabi'i tabi'i duk abin da muka ga suna yi to bin su ya zan hujja gare mu mudi kun gane ko to na wanda ba su ba fa sai kaga hujja duk wanda ba wannan karni ba bin sa bin al'ada ne ni ake nihi da al'ada na ga wato na zama da shi ban ga na gare shi ba na yarda da shi kun gane ko amma waɗancan bin su bin sunna ne don baka gan su ba amma annabi ya yi ya yabe su shikenan eh? suna da adadin shekaru wanda ya ga annabi ko abin nan ya yi sallah tare da shi shine tabi shine sahabi wanda ya ga sahabi ya amshi wani abu da gare shi shine tabi'i wanda ya ga tabi'i ya amshi wani abu gare shi ko ya sallah bayan sa shine abin tabi'i tabi'i shikenan shine makkiya aw madaniya. hiya samanu ayati ayoyi abin nan ayoyi takwas ne abin da take karantarwa isbaru falalillahi lilmu'minina mu'minina wato bada labari ga falalan mu'minai haisu haisu ta'ajuzu ajsamuhum an amal khair inda yake jiki zai kasa amma ai ta baka lada alladhi ko ya ta duna wato su kasa aiki wanda sun ka saba yi saboda tsufa wa samiru sawabuhum bi amma lada su ta doge wa inna falala addini mustamirun falala addini dogewa take yi la kadu ba yankewa bi mururi zamani saboda shurewar zamani wato in dai ko wuri Allah ya samu ɗaukaka ta addini to wurin nan yana nan da wannan daraja ko mutum ya samu wannan yana nan tare da shi to ci gaba ah, bismillahir rahmanir rahim wa tini wa zaitun Allah ya rantsuwa da waɗannan eh, tini da zaitun to kun ga sun sa abin nan jabalai ne amma wato an gyara wato abin nan duwatsu biyu ne sha wanda yake guda dutsen da wato masallacin masallacin nuhu wanda ya tsaya akan juji shi ake ce mati kun gane sannan guda shi kuma masallacin abin nan abin nan nuhu masallacin isa alaihi salam a baitul maqdis akan zaitun sunan dutse ne kun fahimta ko wa turi sini sannan da dutsen sini wato shine dutse wanda Allah ya magana da Musa a kansa kun gane ko ai sanu sanubayyin ai ko ma'ana sini ne ko wato sini wato sunan shi turi sini al mubarak mai albarka ay al hasan mai kyau bil ashjar da ta ce al musmira wato wa hadal balad al da wannan gari wanda amintacce ashe kenan Allah ya rantsuwa da waɗannan wurare domin an ɗaukaka su da ibada masallacin nu masallacin isa sannan masallacin inda Allah ya magana da da Musa da kuma abin nan Makka kun gane ko waɗannan su ne an kai ashe kenan dadewar zamani bai ɗauke darajar su to haka nan mutum shi kuma wanda ya tashi cikin musulunci tsuha in ya taho bai dauke mai ladar da za a bashi kamar yadda zai zo eh, wannan za a gyara shi nan gaba eh, jabalani bishani ah, an ruwaito daga ibnu abbas wato abin da eh, zaitun da abin nan wato waɗannan ah, abin na masallatai to wa hada al balad al amin laqad khalaqana al insan to Allah ya ce ya rantsuwa da wannan gari amintacce makka li amnin nasi fihi domin mutane suna cikin amintacce suna cikin aminci ciki jahiliyatan wa islaman lokacin jahiliya ko lokacin musulunci wa jawabul qasmi laqad khalaqana al-insana lalle mun halicci mutun fi asani sakawin ga mahi daidaitawa ai ta'dilin da surati mun kai shi sura mai kyawu akan kafafu ko ai abin nan kansa sama thumma radannahu ka bar shi wannan sai an gyara ثم رددناه أسفل سافلين sannan mun ka mai da mutum asfal safilin wato wajen halittar jikinsa ya koma ƙasa asƙalan ƙasan na ƙasa kinayata an lahadin tsufa wa dufi da rauni wa yanqulu amal almu'min anhu ko yanqusu amal almu'min min sai aiki mu'mini sai ya na ƙasa fi zamanin shababi wato lokacin kurciya ya aiki mai yawa yanzu babu wani aiki da zai yi wa yakunu lahu ajruhu amma sai ya ta bashi ladan shi ya ta bashi pension ba ba a yankewa eh, kamar yadda yake da kurciya haka yake ta ci gaba har abin nan liqaulihi ta'ala illa alladhina amanu illa alladhina amanu wa amilus salihat <coughs> eh, kamar inda yace ta taharrafu manzila Ah, kamar ya ce annabi ya zaɓi wuri ya ya kirdadon wuri shi zan wurin sauka ga ibada annabi kirdado yake ga ayyuka kaga ba kirdado yake yi ba eh, ko kuma kamar ya ce a siwanta annabi da a kaga ba ya da dinnan wala man ta ha ba san umma da bishura ake kun ga jur'a wato abin nan ka san abu ba ya da kyau kai wannan shine abubuwan da a ciki ya sirba nurin lil nubuwati la ya ya sirba wato abin nan madina gabanin ta zama madina gabanin hijira bayan hijira an su dauke wannan suna ko cikin qur'ani da an ka ambata magana kafirai ne da ke ba su yarda da wannan suna ba su yarda sunan madina ba ya ahla ba ya la mukamala kun fare wannan shine da ba don abin nan banna ta muyagu ba da sai a tara ta a ɗebe irin waɗannan a ci gaba da amfani da saura to amma kuma yan haka nan sai a ce ya an yi kaza kawai duk waɗannan dai abin nan wato kaga ajamanci shi ya kawo waɗannan abubuwa eh. to sai abin nan ya samu na kwarai ya akwai littafai masu yawa waɗanda yake masu yanzu hmm. eh? ba za su samu ba sai dai da kuma wannan microphone ba za mu ci gaba su ba mai kokari mu kare wannan sura kare wannan sura a tashi eh? bayanin ta har bai kamata ma mu ambace ta nan ba shi ma mai tambaya ya sani shi ma shi ne amma je karatu a gasmani

asfala safilin mai kaskancin kakasatu kinayatin Allah harbi kenan ya tsoho har bai iya tashi wa dufi da rabni bayan kusu amal ni shi rage anhu wato da gare shi fi zamanin shi ba lokacin kurciya wa yakunu lahu ajruhu amma yana da ladan shi kaulihi ta'ala illal ladina amanu to ci gaba illal ladina amanu wa amilu salihah sai waɗanda sun kai imani sun aikata aikan kwarai da suke yara wannan falahum ajrun suna da lada gairu mamnun ba wanda za su yanke ba wa fil hadith ya to cikin hadisi idza balagal mu'minu min al-kibari ma yujizuhu an al-amal in ya za mu'mini ya kai ga abinda ya kai ga tsufan da zai hana shi aiki kataballahu lahu ma kana ya sai Allah ya rubuta masa abinda ya san yana aikatawa Ba fama yukazzibuka akar wa ko zai yi a dawo domin yanzu wa'annan suka samu ta alaysa Allah bi ahkamil hakimin wa ma yukadzibu ka kai wanda bai yarda ba me ke sa ka karyata me ke sabbaba ma karyatawa da bayan abin da an ka ambata na halittar mutum cikin sura mai kyawu sannan ya koma har zanin umri kun gane adalata ala ba su kudi ba mutum yana da karfi yana da zarunci yana da kaza kuma a bashi har ya tsoho ya komo ko ma sai an kai shi wuri shin wannan yan' eh, an ce abin nan ya san da ya kuye ta koma baya har ya kai haka ah, ashe kenan yan' an ce za a koma bashi karhi ba abin mamaki bane a rayar da shi me yasa me ke sa ka karyata bayan haka dan da suka mako wanda Allah ya ce zai bayar bil jaza'il masbuti wa in bil ba'ti wa da sakamako wanda yake kamin a yi shi sai an yi tashin kiyama an yi hisabi ai ma yaj'aluka mukazziban bi zalika me yasa ya ka kana karyata wannan hatta ta khasira hadha aljaza haka yi hasarar wannan sakamako alladhi la yanqadi wanda bai yanke la yanqadi wanda bai musamu shi bai yanke bil harami saboda tsufa ay ayyu ja'ilin lahu menene ya sanya shi ga karyata wa inna ma huwa su'u haddika babu wani abu wanda ya sa ka karyata sai dai mugun mugun rabon ka shi dai ya sa ka abin da kake ya kafiri Allah tsare alaysa Allah shin Allah bai zammahi hukuncin masu hukunci ba wa hu bil jaza'il mustamir da hukuncin da yayi daga sakamako wanda an mai dogewa ga mu'minai ba da jazihin bayan ka sa wasu an amal bi zalika kai aiki ka tsufa ka ka yi Allah yake to zan yi ta baka shin akwai hukunci wanda shi wannan shi wannan adalci babu wa bil hadisi ado cikin hadisi man qara'a wa tin ila akhirah wanda ya karanta wa tin zuwa karshen ta fal yaqul bala shi ce bala wa ana ala zalika min ash-shahid bala wa ana ala zalika min ash-shahid shi zai karanta ai sawa'un kana fi salati aw kharijaha wato cikin sallah yake ko ba cikin sallah ba qultu sirra amma ya hada boye don ba duka bai na yi ba wallahu alam in sallah ne hmm. bismillah إذ ربك الذي خلق to suratu ikramakiyya hiya tis'a ashara aya aya goma sha tara ce sadaruha ila wa ma lam ya'lam da farkon ta zuwa wa allama al-insana ma lam ya'lam shine farkon abin da ya sauka na qur'ani wa zalika bi hira inda ya sauka ga farkon hira رواه bukhari bukhari ya rawaito wannan lidhalika don haka mawdu'u har rahisi abinda take karantarwa ita wannan al'amr bil qira'ati umarni da karatu wa ta'allimi dini da koyon addini idh la yumkinu al illa bi tawajjuh ilmi bihi ayi aiki sai dai ilimi ya gabace shi kun gane ko wato abinda take karantarwa kai ilimi kamin kai kai aiki bismillahir rahmanir rahim ikra kai karatu kun ga ba fara da cewa sabbih ba ba ce salli ba sai an ka ce ikra shi abinda farkon abu ga addini karatu kai karatu sannan ka hada shi bismi rabbika kada kai zan karatun tatsuniya ka hada shi da sunan ubangijinka eh, ina ne allazi khalaq wanda ya halici halittu khalaqal insan خلق الإنسان يا خلق متم ما علق دغ جني جمع الكتم وهي الكدعة اليسيرة ينكي دان ينكي دان كدان من الدم الجني الغليظ wanda an mai kauri don haka idan wato mace ta zubar da abin jini to in ana tsammanin ko ciki ne in zuba ruwa mai zafi in bai narke ba ciki ne amma in ba ciki bane sai ya narke اقرا اقرا kai karatu wannan ta'kidi ne da ya ce hatta ala ijad al-qira kai kokarin da sadar da karatu bi ma'mulin gairi jahil majrur jarur ko li ifadatil umum fi jami'il maqarrun kun ga an ce kai karatu ba ce ikra al-qur'ana ba ba ce ikra al hadisa ba ba ce wato kai karatu duk karatu da zai amfani kun gane ko domin da an ce ikra al-qur'ana sai a ce a tsaya nan da an je kira ila hadith zai tsaya nan ne an kira ila eh, risala sai ka tsaya nan amma da an ka ce ka kai karatu an ka shaye mafulun bi to yi karatu ko da na kira ne zai amfane ka domin karatun sana'a shi ma wajibi ne kun gane ko to eh da sunan ubangiji in kai karatun kira ba ta kobi za kai ba mutane na iya zama ba makami eh, eh in kai karatu sassaka sassaka ana iya zama babu abin nan Eh? Ah, ko abin nan ko za ka koyi ma'adini ko gina abin nan ah, ah, eh, kuza ko kuma abin nan fetur eh, in duk abin nan babu su ina muke yau ko wani ka za ka yi ka yi da sunan Allah ka gane yau ma dama makarunan bismillah matukar da ya hadu da sunan Allah walidhalika zubu da fil itiyani bi sifati bi don haka wato an ka kawo an ka ƙara yin karatun da sunan Allah da sunofin Ubangiji dulla ala idan karamihi don ya nuna kenan har in an ka baka damar yin karatu kuma da sunan Allah to Allah ya yi ɗauke ka ya saka cikin mutane kirki wa falalihi da darajar shi fi sa'ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya aiko Muhammad ya karanta da mu karatu fa ya ce wa rabbukal akram wato shi ne kowa karimci Allah allazi la yuwazi karim ba wani mai karimci wanda ya daidai da shi wal jumlatu halin min damir ikra kai karatu al hali ubangijin ka shi karimci da ya sani a bin kana yin karatu alladhi wato ubangijin ka wanda yake shi ya karantar da mutum rubutu bil kalam da alkalami wato ashe kenan a sa kai kai dora aiki da alƙalami wata ni'ima ce wa awwalu ma hada bi farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami Idris alaihi salam kun gane ko Ah, wannan ya nuna kenan gabanin adam ba a rubutu gabanin idris ba a rubutu ah, ko da yake wata abin nan adam an sauka mai littafai amma an ce shi ya yi awwal man abu na adam sai da kenan ba da alkalami ba yana yiwa kenan da ya kiya abin da yunku awwal ah, man abu na adam fitini din hudu da tursam لم تغرق الخدود بالطوفان بل بقيت برحمة المنان ونال كل الناس ما يختص به ونال إسماعيل ما للأرض wato Adam shi ya fara rubutu duka duk rubutun da ake yi na duniya shi ya fara rubuta shi ga laka sannan abin da sun kaɓace wato wajen goma sha biyu an ka samu yanzu waɗanda ake amfani da su cikin duniya wajen biyan ne ga wannan nan larabci wato kowane ya samu akwai rubutu irin na hindi akwai abin irin na ko da Ethiopia suna da nasu daban akwai na kibtawa na shine na kibtawa to sannan akwai na rumawa sannan ga na eh, Chinese sannan ga wannan na wanda Ismail ya samu ya fara rubutu da shi shine an karbuta Qur'ani da shi kun gane ko to ina ne ah, wato Allah ya sanar da mutum malam ya alamu inda mutum bai sani ba na Allah ya shirya da shi karantar da shi ne lahuda na shirya wal kitabati da rubutu wa sana'a da sana'a wa gari hada wannan su wa ba'da al'amr bil qira'ati bayan an yi umarni da karatu istamtaha kalaman liman ittugati an ta'arrul li ahli din wato ya taho da wata magana don masu saurin kai waɗanda ke son su hana addini domin matukar an komo ga addini wato zai hana wani mai girma irin girman kai wato shi samu shugabanci ko ba haka ba irin wanda na arnanci don haka wato inda duk sun kaga ana wa'azi sai su ce ai fada to don hana su kamar yana cewa yi karatu ka aiki da shi duk wanda yace zai hana ka banni da shi kun gane ko mu karanta mu kalla kalla wato eh, ku saurara innal da ya yataga wato mutun lalle yana girman kai ya ketare sa ya takabbar wa yajawu hadu ya haddin sa wala yattabi al amr bayyin umarnin Allah ah. me ke sa yayi haka an ra'ahu sagana don ya ga kansa ya wadata bilman da dukiya kun fahimta ko wato ashe kenan sabon dukiya yakan badda mutane shi amma abin nan shi yake tsanani ilimi shi ma yakan yi amma da ya hi gyara amma shi ma ya hi gyara yakan batar amma gyaran sa don haka wata in malik wato ya fi shaidan shaidan sai zan cikin mabiyarsa a fara aita mani ta kaza ilahu an abin nan ilahu hawa a a wanda yake abin nan a ta na fata ba hawa wa adba hu shaidan wa kare min al-gawi wanda muka ba ilimi wato ya ya karkace sai abin nan shaidan ya zai cikin mabiyansa eh Allah tsare eh, innal insana To shi mai yin haka nan ya san ko komawa zuwa ga Ubangiji take, ai eh, an ruju wannan tafawifin tsoratarwa ne, ko ijazi tsagi bi ma ya sai ku. zai saka ma mai tsaurin kai da abin da ya cancanta na shi walakanta shi domin mai tsaurin kai wato girma yake so sai Allah ya walakanta shi aita to a to ara'aita ara'aita ladhi na shin kaga wannan wanda yake yana ha abdan yana hanawa wato in yaga wani mai abin yana hanawa mai sallah wato shine Abu Jahal wa kullu dagin yuhawilu an yuhariba duk mai tsaurin kai wanda in ya gama ibada kokari yake yi yaki ka ganshi wanda ke hanawa abdan bawa abidan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa gairu ko kuma duk wanda bi hanya Ina umarnin wasu mutane su yi da abin da a tsoron Allah abin umarnin Allah a bar abin da ya hana duk da haka ya kamata a hana shi arata aita in kazzaba shi wannan mai hanawar bawa kana ganin ko da ya ta qur'ani wata walla ya bada bai huwa anil imani ya bar imani wal inqiyadi lima umira bihi liduguyani dan tsaunin kansa ko da ya haka nan kana ganin za mu kyale shi ba za a kyale shi ba alam ya alam alam ya alam bai sani ba bi anna Allah ya cewa Allah na ganin ma su karamin abin da hito daga gare shi ai ya alamu Allah ya sani ko yujazihi alai zai mai ko akan wannan hanawar da yake yi ai a ajib minu kai mai saurari yi mamaki gare shi ya muhadar min na hayi na hanin sai sallah wa min khaisu an al manhiya an al huda al hali wanda an ka hana shiryar wannan amar yayi umarni bi taqwa da tsoron Allah wa min haythu anna nahi kuma shi mai hanin mukaddimu mai karyatawa ne mutawallin mai bada bayanin imani kun gane ko shi abin mamaki ne yi mamaki gare shi kalla kalla wato ba dai ne ba bai kamata shi ba la illam yantahi shi mai hanin nan in bai bari ba ga abin da yake yi na tsaurin kai da hanawar wa'azi la nasfa an bin a lalle za mu ja shi ga gashin goshin sa za mu kama gashin goshin goshin sa muna jan sa girire da cikin wuta bi nasiyati ila nari wa nudilluhum kaskasta shi nasiyati nasiyatin farfada wuyan abin nan gashin goshi wanda yake mai ƙarya domin mai ita ne kenan khati'a mai laifi domin khata a cikin qur'ani duk in an ka ambace shi wanda yi da gangan kun gane ko a hada shi ne ya kuskure fal ya rubu nadiya fal ya rubu nadiya shikirai wato abin nan majalisar shikirai yan kungiyarsa don su don su hada ƙarfi su yi hada da gaskiya ku bashi yayi kiran su ai ahla nadi ya kire mutanen kungiyarsa wa huwa majlisu ko yunta da wato shine majalisa wanda za a kira mutane na nashi wa ya tahaddasu fihi alqawm mutane su taru su dora hira ay fal yadu ahli millati kire mutanen addini sal yuharib ahli millati don shi yaki da mutanen addini na musulunci ku bashi yayi wa yurwa arwatu anna abu jahal qala nabi sallallahu alaihi wasallama wato abu jahal ya ce ma annabi lamman taharaku lokacin da annabi ya mai tsawa fa suna an salati lokacin da ya hana annabi ya ce ka bar sallah ban hana kai yin sallar nan ba annabi ya ce kai kana da ƙarin halin wannan sai ya ce annabi da ya annabi ya hana shi hanin sai ya ce da kada alimta ma bi harajulun aka tsara nadiyan ne ka sani cikin makka ba wanda ya ki mutane mabiya bisa gare ni la amla anna alayka hadal wadi lalle zan cika ma wannan rafi in shi itu inna so khailan jordan da mutane masu dawaki yara waɗanda ba su da koge mu sababbi su wada da kai aw rijalan murdan ko ko maza waɗanda yake abin nan ba su da gemu kun fahimta ko zurdan wato dawaki waɗanda yake ba su da shigida wato dawaki a hau kawai babu wani abin nan ko ba su ne ko ko ba su da gashi sabal sabal ko hmm. huwa la dari anna man yuharib ahlan da bai sani ba lokacin da yake faɗin wannan magana wanda duk yace zai faɗa da mai ibada ya faɗa da mai mutanen Allah kenan inna wato wan inna ma yuharibu la duk wanda ke yaki da mutanen Allah to yana yaki da Allah ne kawai fa qala Allah sai Allah ya ce usaba ne ba shi ya kira waɗanda yake kira mutanen kilab shi. mu ma za mu kira zabaniyayo zabaniyawa mala'iku al da shida da wato wanda yake masu tsanani da hilaki don halaka shi wa bil hadisi wa zo cikin hadisi qala nabi sallallahu alaihi wasallama law anna abu jahal da anadiyahu da dai Abuja'l ya kira mutanen kilab din shi la akhazarhu zabaniya iyana da mala'iku zabaniyawa sun kama shi bayyane zuwa lahira zuwa lahira kun fahimta ko kalla kalla wannan tsawa da amin an kace ma annabi duk yadda ya hana ka kada duk yadda ya hana ka kada ka bari yi karatu yi sallah yi ibada wanda ya hana kada kai mai tsawa wala tuti amra tsagi kada kai ta'a ga al'amarin mai ketar kai na hankali abin nan hakkin sa fi islati ga hana sallahu hada su ibadu rabbika na bauta maka ubangiji wa sujudu wa katare kai sujuda ai salli da rabbika ai sallah don ubangijin ka ala akaram wanda ya komi da abin nan karimci wanda ya ma ni'ima bil hidayati da shiriya وقتر منه كسنت غريش بداتي لطاعش فإنه يكفيك شر الطاغي زي اسمى شر دم يتقاوى ولا يستطيع أن يمسك بسوء يمسك بسوء دو وان ديكي wato mai mugun hali mai tsagawa in yana son ya cuce ka don ibadar ka bai iya shafar ka da cuta ko wace ce sa ba kyale shi ya tayi har in ka karba masa kai ma kan karkata ga irin nashi kenan kun gane ko kuna maulidu sujudi tilawatin nan wurin sujuda tilawa ne min da al'azami amma bai cikin manya wadancan wanda yake mutum ya ke tariya ya laifi eh, fa fi sahihi muslim ya to cikin sahihi muslim an abi Hurayra, annahu qala sajjadtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato abu Hurayra ya ce na sujuda tare da manzon Allah fi idas sama'un shaqqat cikin waccan sura idas sama'un shaqqat haka nan shi ikra bismi rabbikal ladzi sajjada sai sujuda ashe ana yi kenan wa qawluhu ta'ala wa qatarib yadullu ala istihbab ad-du'a fi sujud wannan ya nuna kenan kuma lokacin da mutum yayi sujuda sannan ya fi kusa zuwa ga ubangiji ana son yi addu'a babu inda ake karɓar mutum addu'a kamar nan kun gane ko kuma ko da cewa ya wani Allah shi ma abu kaza cikin sujuda an sallar shi ba ta ɓaci matuƙar dai bai niyyar magana da shi ba قال صلى الله عليه وسلم أما ruku'u. fa azimu fihi rabu in ruku'i mutun yayi kada ayi addu'a sai a ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa amma sujuda amma sujuda fa sai dufi ku tsananta ciki fi du'a cikin addu'a fa aminun an ta lakum ya kamata a karba muku ashe kun gani an ce Allah sama yake amma kuma a lokacin da ka kai goshin ka kasa an ka ce ka kusa gare shi domin ka kai wajen tawadu idan mai tawadu yana tare da Allah amma wanda ya ce shi ma saman za shi to sai <laughs> a je gosu baya kun fahimta da ko ba da ce sura sura ta fara bil amri bil qira'ati da umarni da karatu wa hada ma bil amri kuma ta cika da umarni bi salati da yin sallah wato kenan karatu sannan ibada